Wakilan ƙasashen duniya a ɓangaren tsaro sun yi wani taro domin duba hanyoyin kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa a ƙasar Ukraine. Masu bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasashe da ƙungiyoyin duniya sun kammala taron tattaunawa a Jidda da ke Saudiya dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar Ukraine. a ranar asabar biyar ga watan agustan da muke ciki wanda aka gudanar da taron na kasashen duniya arba'in da kuma wasu ƙungiyoyin duniya suka halarta wakilai a zauren majalisar ɗinkin duniya ma sun halarci taron zaman ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin ƙaramin minista sannan mai bayar da shawara kan harkokin tsaro dr masoud bin muhammad al-aiban waɗanda suka halarci taron sun yaba wa ƙasar saudiya bisa gayyato mutane sannan ta shirya tare da tsara taron a cikin ƙasar taron na zuwa ne a wani bangare na sake ɗaura ɗamara tare da ci gaba da kuma ƙara ƙaimi wanda yarima muhammad bin salman bin abdulaziz ya aiwatar kuma masarautar saudiya ta shige gaba tare da tsayawa a tsakani tun a watan maris ɗin shekarar 2022 ƙasashe da ƙungiyoyin da suka aike da wakilci sun haɗa da argentina australia bahrain brazil bulgaria canada chile da kuma ƙasar china sauran su ne haɗaɗɗiyar daular comoros czech denmark egypt estonia european commission european council finland germany french republic india indonesia japan hashemite jordan latvia da kuma qatar sai korea da south africa sannan Lithuania. haka kuma akwai ƙasashen italiya Kuwait, Netherlands, Norway, Poland, Korea, Romania, Turkey, haɗaɗɗiyar daular larabawa, Amurka da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya, sai kuma wakilin harkokin tsaro a ƙasar Ukraine. Mahalarta taron sun gamsu da ci gaba da tattaunawa tare da bayyana ra'ayi domin samar da hanyoyi na ɗorewar zaman lafiya, sannan sun gamsu da yadda aka samar da ci gaba a zaman da ya gabata. Abubakar Murtala Ibrahim Matashiya TV